Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Batun saka hijabi da matsayin mata masu saka hijabi na ɗaya daga cikin batutuwan da ke janyo cece ce a tsakanin al'umma. ta yadda har ana samun rashin jituwa tsakanin masu son a saka hijabi da waɗanda ba sa so a saka shi. Shirin namu na yau na tafa da bayanan ainihin abin da hijabi ke nufi da dalilan saka shi. To masu sauraro kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu cewa, shirin namu na yau zai mayar da hankali ne akan batun hijabi. Kuma a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da Hadiza Gomel. Na'am. shi shine Assistant Secretary. Na'am. Da Women in Dawa Abuja branch ba. Na'am. Mm. To ga kuma abokin tafiya ki. So suna na Sa'adatu Muhammad Women in Da'awa um, sannan kuma memba ne a Form 1 ɗin baki ɗaya. Na'am. To madalla. To da farko mataimakiyar sakatariya mm. za mu so mu fara da jin wai menene ma hijabi tukun. Hijabi a yanda aka san shi sa rufe jiki kaya wanda mutum zai sa ya rufe duk jikin shi yayin da musulunci da Allah ya ce a yi. Mutum da ya ɗauki riga ya sa saranci shi yana waje ba zai iya sallah ba. Saboda haka hijabi da kanta ita ce sallah. In ba hijabi ba sallah ga mace. Shi ne hijabi a rufe jikin daga hannun hannayenka kawai da fuskanka na waje, ka kusanci da Ubangijinka. sa kaya shi hijabi ɗin a yanda aka sa mana mu musulmai mu yi shi ne. sa kayan da za mu sa mu sa shi a cikin natsuwa kayan da bai masa jiki ba hijabi ɗin nan yana nan faɗi a jikinmu muna tafiya kai da kawowa jikinmu ba matsatsai ba mu je dai firile mu dawo firile ne hijabin to daga wurin malama sa'adatu kuma fa to hijabi dai idan aka ce hijabi ana nufin abu ne wanda za ka sa ya suturce maka ya rufe maka tsaraicin abin da ake nufi da hijabi kenan sannan ba wai lallai sai ka saka irin hijabi namu na nan ƙasa najeriya za a ce mata hijabi ba duk abin da za ka sa ya zama na ya rufe maka tsaraicinka to shi ake nufi da hijabi ma'ana labule kamar yanzu za a ce labulen kofa ma hijabi ne ma'ana sutura kare jiki rufe dai jiki duk abin da zai rufe maka jikinka. To ba, dole sai an nemi yadi iri kaza ko kala kaza ba shine yake matsayin hijabi. Eh gaskiya akwai dole akwai yadin da ya kamata ka yi amfani da shi wajen hijabi ba kowane irin yadi za ka yi amfani da shi ba saboda akwai wani hijabin da idan ka sa yadin da idan ka sa ka yi amfani da shi kai hijabi baya nufin cewa hijabi ne saboda duk abin da yake jikinka za a gan shi to kaga ba hijabi ba ne. kamar yadda dai muka ce hijabi shine ka rufe tsaraicinka to kaga idan har ka nemi ka samu yadi wanda yake ganin wuri zaka ga wasu sun sa hijabinsu amma ana kallon kalan sitirar da suka sa a jikinsu to kaga wannan yadin da aka yi amfani da shi aka yi wannan ɗinkin gaskiya ba hijabi ba ne Ma'ana ma'ana shi ne launi ya danganta ga launi. In kamar zani yana nan da kaloli da yawa. Mm. multiple column in ji mm. bature mm. mutum ta ɗauka ta yi hijabi da shi ta rufe jikinta tana tafiya attraction ma kowa zai dinga gani ya ce kai dubi wannan matan so attractive so ka to ana son mutum zai yi hijabin akalla plain cloth wanda da ba zai ja hankali zai ja hankali mutum ba. To ana ta cece ku ce akan hijabi inda wasu suke amfani da hijabin nan wajen cimma burinsu mm. ko kuma wajen cimma wasu wasu manufofi nasu mm. maras kyau. Mm. Misali zaki ga kamar a manyan makarantu haka universities zaki ga an ce wasu suna amfani da shi sai su saka maza a cikin hijabin su wasu kuma matan za su sa hijabi su shiga kasuwa suna dauke-dauken mm. mm. kayan kasuwa to me za ku ce game da irin wannan cece kuce da ake bari ma karki nisa da wannan magana mm. abin da ma yake faruwa yanzu magana kidnapping ba kama wata mata ba da hijabi sun sa mai sun rufe da hijabin su saboda suna da hijabi din nan za su yi amfani da shi suna halayen da ba shi da kyau hijabi ba abin da Allah ya ce ai ba wasu suna za su sa hijabi din nan su yi hali mai kyau su yi abubuwan da Allah ya ce ai wasu kuma za su sa under the canopy in ji bature mm. of hijab din nan suna perpetrating evil sakan nan wato suna haddasa haddasa uh, abubuwan da ba su da kyau ko a university din nan da kike fada ba kariya bane maza ma suna iya disgasin kansu su sa hijabi su ce su mata ne saboda su cika cikin website to ana yi abubuwan ba abun da aka ce a yi da hijab ba amma to a cikin society ba yadda mutum zai iya yi mm. gane irin wayannan abubuwan suna faruwa to hankali dai za mu ɗauka mu taimusu magana muna taimusu musu wa'azi mm. irin wayannan abubuwa bai kamata ba bai kamata a yi ba kamar matan da suka dauki hijabi cikin hijabi suke suna aikata duk wayannan mugayen halaye ki ga yara yan mata an kwashe su mm. cikin hijabi za kai su wurin kidnappers za su je su yi abubuwa masu sata mm. mutane mm. su je su yi abubuwan da bai kamata ba a ba su kuɗi su taho da shi amma cikin hijabi ba shi da kyau ba mai kyau ba ne amma kuma muna preaching don against irin wayannan abubuwa. To me zaki ce malama gaban da irin waɗannan masu wannan halin? Eto eh abinda ni zan ce ba hijabin ne ke da matsala ba. Mm. Su mutanen ne suke da matsala. Sabida kowane mutum akwai wani akwai yanayin halinsa da yake ciki ba wai don mace ta sa hijabi ta je ta aikata abin da ba daidai ba yake yana nufin cewa ai hijabin ne ke da matsala ba hijabin ba ne ke da matsala zuciyarta ne yake da tsatsa ba wai ita ba wasu ma za ka samu ma ba ma misali I'm sorry to say ba ma musulmai ba ne amma an sha a kama su sa wannan hijabi su dama ba don Allah ba ne saboda mu dama umarni ne a gurin Allah subhanahu wata'ala sa wannan hijabin ba ra'ayin mu ba ne mm. to amma duk wanda kaga ya sa hijabi ya je aikata abin da ba daidai ba wannan ra'ayinsa ne da kuma yanayin halinsa ba wai laifin hijabi ba ne. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twittercom slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos Jihar Filato. sunana Fatima Muhammad Inuwa. Eh, hijabi dai yana nufin dukkan wani abu da ya mace za ta sanya domin ya rufe mata dukkanin jikinta. Sannan kuma hijabi babu ga karama ko babba ko tsohuwa ko kuma yarinya hijabi sanya hijabi ya zama wajibi domin shiga ce ta kamala shiga ce da take nuna cewa wannan mai sanye da wannan hijabi yana da kamala kuma yana da kima da mutunci sannan sai hijabi yana iya kankarowa mutum wani mutunci da daraja kuma sannan ya ɗaukaka mutum daga kallon banza da mutane za su iya yi masa duba ga irin abubuwan da ke faruwa yanzu za mu iya cewa sanya hijabi lalle yana da matukar mahimmanci a ga rayuwarmu 'ya'ya mata a yau da kullum sunana wasila yusuf to ni dai a ganina hijabi sutura ce wanda addini ya ba kowace mace damar sawa don ta suturta kanta da shi kuma yana ƙara wa mace natsuwa da kamala kuma shiga ce wacce duk inda mace take ba ta da tsoro ko fargaba cewa wani zai iya cutar da ita ko hantaranta duba da yadda al'ummar al'ummarmu take da yadda aka ɗauki hijabi da muhimmanci. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan batun hijabi. Idan mai sauraro na biye da mu, ya ji abin da hijabi ke nufi. waɗansu suna kallon masu saka hijabi a matsayin waɗanda ba su yi karatu ba ko waɗanda ba su waye ba. A shin saka hijabi na alamta rashin wayewa ne ko kuma rashin karatu? saka hijabi ba rashin wayewa ba ba rashin karatu ba. Jabin ya danganta da wanda sa hijabin halayen da ta nuna. Kamar ni yanzu wani lokacin na iya zuwa kasuwa. Ina saye a wurin wanda ba ɗan musulmi ba ina magana sai ce a hau sai canja zuwa hausa hausan kuma ba wai ji ya yi sosai ba sai dinga yi hankali sai juya n gaya mishi da turanci sai ku da ka ganni na sa wannan kayan ai bai nuna cewa i'm not educated ba ni a zaman ka nan na iya koya maka saboda haka kar ka gamu da wannan kayan ka ga cewa ba mu yi karatu ba masu kayan nan akwai phd holders akwai doctorate holders a cikin masu sa kayan nan amma allah ne ya ce mu yi ba zan zo kasuwa mu buɗe maka jiki na kai ba mijina ba ka dinga kallo na saboda haka dole mu ɓoye sarracin mu mun shigo kasuwa so in wanda ya tashi ya ce wai wanda ya sa hijabi bai yi ba ai hijabin da mutum ya sa ai ya sa saboda Allah ne bai sa saboda kowa ba saboda haka ko ya tashi ma yana nuna hala ce baka yi karatu ba Allah na gani kuddan da zaka yi da wannan ka yi abin da zaka yi ka wuce ka tafi saboda haka ko ina muke in dai an nuna mana ce mu jahilai ne mu nuna musu cewa eh karatun da suka yi mun yi mun fi so ba za mu yi shiru ba mm. yin shirun mu shi yake kawo irin wannan tunanin wasu sai su ce a rabu da shi kawai ba rabu da shi ba faɗa mm. ji ture defend yourself <laughs> mm. to zan maki tambaya daban akan duk dai akan wannan din ne kwanakin baya an yi miss nigeria inda Aisha Garko ta ci wannan Miss Nigeria kuma aka yi mata lakabi da Miss Hijab. Mm. Yawa hijab wearing Hijab wearing uh, um, queen. queen. Yes, hijab wearing queen. Mm -hmm. To gani ake yi kaman bata kai wannan matsayin bane da zata ta zama ita queen din kisan shekaru da baya ba sa ɗan arewa ma gaba ɗaya ba eh, sa fitowa eh musulmai ba sa fitowa sai gashi wannan shekarar an samu eh, musulma ta sa hijabi kuma ta je ta ci wannan gasa me za ki iya faɗa akan hakan eh, nan waye da mutane kai akan wannan hali to wannan gaskiya abun alfahari ne wannan ya nuna cewa ko duk abin da mara hijabi za ta yi mai hijabi ma za ta yi ba lallai sai ka nuna tsaraicin ka. za ka samu biyan bukata ba kin ga ta saka hijabin ta kuma ta je ta ci wannan gasa to ai abin alfahari wannan ma ya bada ansan tambayar da malam awwal yayi mm. da cewa me ya ana kallon masu hijabi yawanci kamar marasa idan kin ga nan ta bada wancan ansa cewa duk abin da mara hijabin nan za ta yi sai ki ga sai ita ma ta yi ma abin da ma ya fi wancan ma gashi kuma ta mayi din mm. kamar yan mata ne wanda za ki ga za su ce in sun sa hijabi suna tunanin ba za su samu mijin aure ba ba sun mance da cewa kuma Allah din nan shi zai kawo maka mijin aure sannan maza ma a yanzu sun fi sha'awar macen da take take rufe saboda duk lokacin da kike rufe ke ko mace ce yar uwarki in kika cire hijabi bata taba ganin ki ba hijabi ba sai ranar ta ganki da hijabi wallahi sai ta dinga kallon ki saboda bata taba kallon ki a haka ba mm. to maza ma yanzu suna son macen da take suturta al'auranta in aka ganki an ga kalmilalliya an ga natsatsiya an ga duk wace kamala dai a tunani ana ganin an samu a gurin to gaskiya hijabi mm. abin da ta yi abin alfahari ne sosai abin alfahari ne saboda one in a billion ta fito mm. ta ce ne bari je nuna musu cewa Abinda za su iya mu ma za mu iya mm, kuma duk kayayyakin da aka fito ana ba su kaya iri-iri ne mm. bata sa irin wayannan kayan sa ko wanne ta sa tana rufe da kanta hakan nan da kayan ta a jiki ko wannan rigan da ta sa karshe din cikin brown ne amma mutum ya gani zai ce wannan ai sirara ce so abinda ta yi ta yi suna yi suna cin kuɗin mu ma mu yi mu samu <laughs> za ta yi amfani da abinda ta samu ta taimaki a iyayenta da ƙanninta so gaskiya ina support abin da ta yi saboda ba ta nuna siranci ba amma ta nuna cewa ni ina sa hijab ni ma na iya mm. bari in mm. to akwai rashin fahimta da hijabi ke fuskanta a duniya baki daya in kuma muka dawo gida Najeriya ma akwai abubuwa da dama waɗanda ke tasowa sai a daga ganin cewa ai mace mai hijabi bai kamata ta yi ba mm. saboda yawanci waɗanda suke saka hijabin ba sa yi kuma waɗansu da kamar bayan da kuka yi a baya mm. wasu suna saka hijabin suna yin abin da bai kamata ba mm. a wani ƙoƙari kuke yi wurin ganin kun wayarwa masu saka hijabin nan kai da kuma nuna martaba da kima shi a matsayinku na mata masu da'awa muna fita muna zuwa ƙauyuka muna zuwa gidaje muna visiting mutane irin cikin kauyuka hakan nan kamar wanda suke nyanya suna da group nasu wanda suke uh, eh, goro wanda suke gwagwalada suna dai mice mice hakan nan suna irin su faɗi muhimmancin sa hijabi. To madalla, an gaida malama Hadiza Gomina, mataimakiyar sakatariyar ƙungiyar mata masu da'awa reshen Abuja, da kuma malama Sa'adatu Muhammad, mamba a ƙungiyar mata masu da'awa reshen Abuja. To masu sauraro iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin bakin namu sai kuma abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.